بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا وتا بيرغة وتنسفر شكرة تدبو ديا da ɗari hudu da talatin da biyar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da takwas ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha uku a lissafin turawa muna kan darasi na goma sha biyu a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz wa bida'uha na Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama wanda muke gabatarwa a dukan ƙarshen mako a wannan masallaci mai albarka na Ihya'u Sunna da yake unguwar kofar Nasarawa a tsakiyar birnin Kano a yau da yardar Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi ne a gabar magana ta ashirin daidai idan ba ku manta muna magana ne akan abin da ya zama wajibi ga dangi na mamaci ko na kusa da mamaci su aka ce su zamanto masu haƙuri da juriya da dangana da mika al'amari ga Allah tabaraka wa ta'ala to shine malam yace abu na ashirin wala yunafi sabra an tamtani al mar'atu min az-zinati kulliha hidadan ala wafati waladiha aw ghayrihi lamta lam tazid ala thalathati ayyam hakurin nan da aka ce ta yi ko mamaci wato ita mata da mijinta ya mutu ko dan uwanta ya mutu ko wanda da aka buƙaci haƙuri ɗin an ce mace za ta iya yin takaba dangane da mutuwar mijinta wata hudu da kwana goma idan kuma wani ne wadda ba mijinta ba za ta iya masa na kwana uku to yin takaban nan ta kwana uku da za ta yi wa wanda ba mijinta ba baya kore haƙurin da aka ce ta yi ɗin misali idan mace mijinta idan mace mijinta ya mutu za ta yi mai kwana hudu da kwana goma wata hudu da kwana goma arba'ata ashurin wa ashira. idan kuma kaninta ne za ta yi mai kwana uku ta kaba kwana uku ko ɗanta za ta yi masa ta kaba kwana uku kada ya wuce wannan inda wafati waladi a ghairi amma kada ya wuce haka illa ala zaujiya sai dai mijinta ne wannan fatahid da arba'ata ashurin wa ashira. za ta yi wata hudu da kwana goma saboda hadisin binta abi salama ta zainab binta abi salama take cewa da kaltu ala ummi habiba ta zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallama na shiga wajen wato الله Habiba ita ce matar annabi Sallallahu alaihi wa النبي صلى الله ta وآله وسلم تتي تاجع النبي أنا تشوى لا يهل لامرأة billahi بالله واليوم الآخر an hidda ala mayyitin fawqa thalathin bai halatta ga dukkan wata mace da ta yi imani da Allah da ranar ƙarshe ba ta yi takaba wa wani mamaci da ya mutu sama da kwana uku illa ala zaujin arba'ata ashhurin wa ashara sai dai in mijinta ne to wannan ya halatta ta yi masa takaba kwana hudu da kwana goma wata hudu da kwana goma afwan ma'ana shi wanda ba mijinta ba kwana uku yi e, shi kuma mijinta wata hudu da kwana goma wannan haka qur'ani yayi bayani haka kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta fada thumma ala zainab bint jahsh hina tuwfiya akhuha fada'at bi tayb فمست ثم قالت مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى alaihi wasallama ya kulu fa zakaratil haditha ta ce sai na shiga wajen zainab binti jahash yayin da dan ya rasu kula da hadisin aka ce dan uwanta ya rasu dan uwan zainab binti jahash sai ta ce a kawo mata turare fa sai ta shafa turaren sun makalar ta ce mali bi min hajatin ba da bukatar shafa turare a yanzu sai dai kawai na ji annabi yana faɗa ne sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa bai halatta mace ta yi takaba wa wani da ya mutu ba sama da kwana uku in ba mijinta ba shine za ta masa wata hudu da kwana goma so ta shafa turanen nan ne don ta nuna wa mutane cewa dan uwantan nan da ya mutu fa ba za ta yi mai takaba ba dan yana cikin abin da yake wato suka ga takaba kuma an haramta wa mai takaba ta sa shi shine turare to lokacin da ta ɗauki turaren nan ta shafa to wannan yana nuna cewa ba ta yin ta kaba kenan amma in mijinta ne ai bai halatta ta shafa wannan turare ba bai halatta ta shafa wannan turare ba ta ambaci hadisin cikakke Imamul bukhari ne ya ruwaito shi kamar yadda hadisin ya zamanto sahihi ingantacce kamar yadda muka yi bayani um, ta kaba ta shari'a ita ce mace katta yi kwalliya katta caɓa ado ta daina fita daga gidan mamacin sannan kuma ba za ta yi wanka da koda sabulu mai tsananin ƙanshi ba kitso da za a je a yi gyaran kai a yi shamfo ko a sa a tamfa mai tsada ko kaya na mata mai tsada wannan duka bai halatta ba ga mace mai takaba wannan ita ce takaba ta shari'a haka za ta yi ta zama a gida har sai in ta yi wata hudu da kwana goma saboda nuna jimami da damuwa da cika dokar ubangiji saboda mutuwar mijinta wannan yana nuna mana miji yana da matsayi a shari'ar musulunci a wajen mata shi sa yanzu in miji ya mutu sai ta yi wannan zama amma shi namiji in matarsa ta mutu ba a ce ita ka ba ba ba su so a rinka fita za ku ga yanzu ana yin ta kaba amma mace tana fita yawo wannan ya saba shari'a ko aiki take ya kamata ya kamata gwamnatoci su rinka ba da dama wa matan da suna aiki mazajen su suka mutu a rinka ba su hutun wannan takaba din saboda Allah ne ya ta zauna a gida ta yi wannan zaman jimami zaman takaba wata hudu da kwana goma ya kamata gwamnatocin da suke lura da dokoki na musulunci ko suke ba wa shari'ar musulunci haƙƙi daidai gwargwado ko waɗanda suke kan ragamar mulki su lura da wannan duk wanda yake shugaba ne a ɓangaren sai sa irin wannan doka to gaskiya Allah zai bashi lada amma yanzu ana yawan damun malamai da fatawa to gashi akramu kallahu an ce Allah ya ce lalle za a yi takaba idan mijin mace ya mutu to kuma wannan matar tana aikin gwamnati watakila malamar makaranta ce watakila kwamishina ce watakila wata babbar ma'aikaciya ce watakila likita ce watakila kaza ce watakila kaza ce to ga dokar gwamnati ga dokar Allah to ya za a yi sai a bi dokar Allah sai a bi dokar Allah abin da ya fi kamata sai a je wurin ma'aikatarta a yi musu bayani su kuma shugabannin ma'aikatar su taimaka su agaza Allahumma illa in sun ki yadda ne kuma to wannan sai a duba maslaha a gani barin ta aikin shi ya fi ko kuma dai ta hakuri, ya zama larura sai ta rinka fita ɗin ta takaitu da iya wurin aikin kawai tunda ya zama ta larura in ba ta yi ba za a iya <coughs> koranta daga wannan aiki din wannan kenan <coughs> sannan daga cikin matsalar ta kaba ɗin zai iya yiwa mace mijinta ya mutu kuma gashi an biya mata kuɗin makka to ya za a yi ga dokar zuwa makka ga dokar zaman ta kaba wataƙila shi mijin ne ma biya mata sai tafka haɗari kafin jirgi ya tashi to me ya kamata a yi a nan gurin abinda malamai suke baya da fatawa idan har akwai damar da baɗi za ta sake dawowa tana da damar a sake biya mata kujeran nan baɗi ta dawo to ta haƙura zuwa aikin hajjin ta yi ta kaban shi ne ya fi a kan ta karya dokar ta kabar ta tafi lalle kam aikin hajji yana da muhimmanci kwarai da gaske amma kuma ita ma dokar ta kaba ɗin tana da muhimmanci da Allah ne ya ce a yi. riwaya ta tabbata Umar ibn al-Khattab Allah ya kara masa yadda yana zuwa miƙatin mutanen Madina a biyaru Ali zulhulaifa yana zuwa yana yin shela cewa duk matar da ta san tana ta ko duk matar da mijinta ya mutu ba ta gama takaba ba to ta koma gida sai ta gama takaban nan baɗi ta zo ta aikin hajji wannan asar ya tabbata daga umar dan khattab Allah ya kara masa yadda da wannan ne malamai suke ba da fatawar cewa ta hakura da zuwa aikin hajjin ta yi ta tun daga asar na umar ya tabbata yana mayar da mata su koma gida su zaman ta kaban shi fi akan su tafi aikin hajji to ballantana umara kan dama ballantana umara to amma akwai wani yanayin da yana da kyau malamai su daɗa dubawa misalin Allah ya farlanta mata je aikin hajjin nan iya damar da ta samu kenan iya damar da ta samu na ta je ta wannan aikin hajjin wataƙila ma an riga an biya kuɗin aikin hajjin wataƙila ma fitar kuɗin kuma wata masifa ce wataƙila in bata je ba yanzu ta yi luzin wannan damar to idan aka duba babin larura bayan da za a yi kuma in an ce a bari sai baɗi daman damar guda ɗaya ce wataƙila ba lalle bane kuɗin su zauna ba lalle bane a samu dama ko na makamancin wannan to har yanzu ina daɗa jaddadawa inda yadda za a karɓe wannan kuɗin a ajiye mata a bari baɗi da yardar ubangiji inda nisan kwana a biya mata ta je to kar ta je aikin hajjin a wannan lokaci ta jira ta zaman ta kaban nan shefu alkhairi kan a sake ta ta tafi aikin hajji idan kuwa babu Bayan da za a yi kar hajji ya kubuce mata to ala larura ce in mun duba babin larura a iya ba ta dama ta je a matsayin larura amma ni hankali na ya fi kwanciya akan je din dan shine muke da nassi akai daga sayyidina Umar ibn al-Khattab Allahu ta'ala alam ilimi kuma yana da fadi yana da yawa bayan wannan yan uwana akwai bidiyoyi da al'adu da aka kunsa a cikin harkar takabar nan wai idan mace wai wai tana takaba wai har abada tana cikin wannan hijabi akan gadanta tana hijabi a ban daki ma tana hijabi a cikin gidanta ma tana da hijabi bayan da za ta yi ko nan da nan za ta ɗauko buta sai da hijabi wannan ba haka bane in tana cikin gida ba wani wanda zai ganta to wa za ta sa hijabin mala'iku za ta sa hijabin ko Allah da ya halice da za ta sa hijabin ƴaƴanta ko da ba za ta sa musu hijabi ba so ya kamata a sake wa mata su su a dan sake musu kar a kuntata musu akwai malaman da wanka ma hana su suke wanda ba daidai bane wannan akwai wanda ko canja kaya ba ta yi ta zauna cikin datti tana wari in an yi magana ce ai tana ta gaba to wannan ba daidai bane ya halatta ki wanka ya halatta ki gyara jikinki ya halatta ki tsaftace jikinki amma ba za ki sa abu mai kanshi ba sannan ba za ki caba kwalliya ba akwai waɗanda wai kullun za su kwanta wai sai wai sai a ba su wuka da wuka za ta kwanta in za ta kwanta da wuka in ma za ta shiga ban ɗaki da wuka to wa za ki yanka mamacin ne za ki yanka ko kuma da yaya wannan al'ada ce wadda ba ta da asali a addini gargajiya ce ya kamata a guje mata da sauran abubuwa waɗanda shari'a ba ta ba da damar a yi ba da wani wai karatun ta kaba wai da ake a zo a zauna a ta kiran sunan aljanu ya makarkarkar ya karka ya ilu ya dauda ya ya a zauna a ta bautar da mata miskinai bayan Allah babu wani karatun ta kaba yawa nasi bai zo ya ce wani karatun ta gaba ba in kina son karatu ɗauki qur'ani ki ta tilawa ki ta tilawa wannan ba daidai bane kuskure ne a kiyaye wannan ba magana fita gidan biki in kina ta gaba ai ko muke cingam za a yi auren yar uwarki za a yi auren yayarki za a yi auren wacece ba fita ki hakuri sai kin gama ta gaba to ya makarantar islamiyya ya tana zuwa makarantar islamiyya mai gidanta ya mutu to neman ilimi wannan wajibi ne ta fita da je makaranta ta nemo ilimi wannan ba laifi ba ne. amma dai shi ma kata ta ba kwalliya kata ta ba ado kada kuma a ratse wani wuri wallahu ta'ala ala insha Allah mun samu dama din wata rana sai a bayani akan takaba din sosai kamar yadda malamai suka yi Allah musu hama to yanzu anan mun fahimci wani abu guda idan mace aka yi mata mutuwa in mijinta ne za ta masa zaman ta kaba wata hudu da kwana idan wadda ba mijinta ba ne in ta ga dama sai ta daina kwalliya ta daina caba ado ta daina kaza iya na kwana uku kun gane wannan yawwa malai ce walakin na idza lam hidda ala ghairi zawjiha irda'an zauji wa qada'an rikimin minha idan bata yi ai wato takaba din ga wani mijinta ba sai ta zaɓi cewa ba za ta yi wa wani takaba ba Dan ƙoƙarin biya wa mijinta bukata tasa da kuma neman yardar mijinta kaza alliwatarhi biya wa mijinta bukatarsa ta sha'awa me yasa aka faɗa haka saboda a takaba in dai za ta yi wannan takabar babu magana ta kwalliya da ado da wani gyaran gashi da wani shafe-shafe da wani dige-dige da wani makale-makale nasu na mata ko kunshi ba za ki ba don kunshi ma kwalliya ne da ado ne to gaskiya wannan idan mace ta yi kwana uku tana wannan watakila wani mijin zai iya cutuwa ko ko ba ka bane ya ganki furtuk ba fasali ba kitso ba safa turare da aka saba ana shafawa to sai wata mata sai take ganin cewar bari ta yin takaba ɗin ma wani daban wadda ba mijinta ba ba za ta yi ba to wannan ba ta yi laifi ba ta yi daidai ta biya wa mijinta bukata ta yi kwalliyarta ta yi wankanta ta yi adanta ko da ɗan uwanta ne ya mutu fa huwa afdalu laha shi yafi wa yurja lahuma min wara'i zalika khairun kasirun kuma ne musu tsammanin alheri mai yawa bayan wannan kama wa ka'ali ummi sulaimin wa zaujiha, kama yadda wannan ya faru da ummu sulaim da mijinta abu talhat al-ansari radiyallahu anhuma wala ba'asa min an asuka huna qissatahuma fi dalika mala albani yace babu laifi zan koro muku kissar ummu sulaimin ita ce rumaisa'u kenan da kuma abu talhat al-ansari shi un musulun din kama alkunyar ta ce amma asalin sunanta shine rumaisa shine ba wuce yake cewa ruma sa'u ba daidai ba ne <laughs> ba daidai ne shine rumaisa an gani yawa ba ruma sa'u ba a yi hakuri fa masu wannan sunan amma daidai din shine a faɗi haka sannan akwai ummu sulaim akwai ummu salama kada a cakuɗa ummu sulaim wannan babbar mace ce cikin manya manyan mata sabai an ce annabi har ziyara yake kai mata wanda yanzu za mu karanta kisarta akwai ummu salama kuma matar annabi ce yace ala tuli hadid da kisar tana da tsawo lima fiha min al wal izati wal ibari saboda akwai fa'idoji da wa'azi da abin lura فقال انس رضي الله عنه انس yace to yanzu zamu shiga kissar ita wannan ام سليم da mijinta abu طلحه الانصاري ansari bari mu ji abin da ya faru qala malikun abu anas limra'ati ummu sulaim wa hiya ummu rajula يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الخمر مالك وتو baban Anas kenan ba kun ana cewa Anas dan Malik ba yawa to wannan Malikun shi muke maganar sa tun farko kenan kafin ita Un muslim ta auri abu talhat ansari ya gaya wa matarsa Un sulaimin ita ce mahaifiyar anas shi wannan anas ɗan malik din nan kissar mamarsa za mu yi yau babansa malik mahaifiyarsa Un muslim to a lokacin bai musulunta ba sai yake ba da labari cewa wannan mutumin gashi nan ya zo wato yana haramta wa mutane shan giya shi malik ne yake faɗa ya tashi ya tafiya hatta ata shama sai da ya tafi wato ƙasar sham fahalaka hunaka Allah da hikimarsa wannan tafiya da ya tafi ƙasar sham sai ya mutu a can faja abu talhata bayan ya mutu damuwa ya ishi su Anas da ita in umm Muslim sai ga wannan mutum Abu Talha al-Ansari shi kuma babban sahabi ne shi ma amma da kafin ya musulunta shi kuma yana kan kafirci amma fa babban mutum ne yana da kuɗi yana da dukiya amana yana da matsayi sai ga shi yana cikin kafircin baya cikin musulunci fa sai ya zo fa khataba um Musulmin kawai sai ya nemi auren ita wannan um Musulmin. daman matar manya sai manya sai dai in ka ci sa Allah ya taimake ka <laughs> ko ba ka bane ba eh ka san yanzu ana samu ana dacewa wani babba ya kwanta ya bar matarsa masha Allah tabarakallah Allah Allah ya taimake ka kana talaka miskini ta ce in ba kai ba sai rijiya to sai kai bismillah kai tawakkali ala Allah ka karba eh ni'ima ce Allah ya baka zaka ki karba ni yawwa to wannan dai ita kam Allah ya taimake ta wato mijin yana mutuwa sai ga Abu talatal ansari ya zo yana neman ta da aure fa kallama fi dalika yi mata magana fa qalat ya Abu Talha wannan mata musulmi ta ce ya kai Abu Talha ma misluka yuraddu ba irin ka bane in ya zo neman aure ake koransa kai babba ne rajul ne za ja kana da matsayi da ɗaukaka mana very important somebody ko wato yana da kima mala ta ce ba irin ka ake kora ba kaga a nan gurin muna yi wa mata wa'azi duk da an ce ana ɗan korafi matan masallacin nan sun ce fa ana kawo musu farmaki da yawa sako ya zo za a rama muku wata ran insha Allah ta'ala to amma dai wa'azi shi in ya zo ba a daga kafa muna yi wa mata wa'azi kada mutum ya zo neman auren ki ki wulakanta shi kuma duk mai matsayi in ya zo neman auren ki ki tsare masa matsayinsa ce wani kana da daraja kana da kima ba irin ka ake wulakantawa ba kuma ba irin ka ake kora ba yawwa kada wani babban bawa Allah ustazu mahaddacin Qur'ani masani ilimi da karatu ha ya zo neman ki ce ai bai da kuɗi zaki wulakanta shi babba ne yawwa ki ce ba irin ku manya manyan bayin Allah ake tabawa ba yawwa shikenan ta ce Abu Talha ba irin ka ake kora ba walakin na kamru'un kafir matsalar ka kawai kai kafiri ne arne ne kai <laughs> kaga ta yi mukaddima kuma ta fasa bom kenan <laughs> lamarin mata malam sai su sai hakuri kuma malam anan yake nuna cewa ashe yana da kyau mace in an zo neman ta ta bayyana aqidarta kuma duk yanda mutum yake wanda yake neman ta to taimai mai bayanin gaskiya ba wani boye boye tace wa ana mar'atun muslima kai kafiri ni ko musulma la yasluhu li an atazawwajaka bai kamata ba bai dace gare ni ban aure ka kaga mata masu ya ta'azzazuna bi dinihim wa ya ta'azzazuna bi aqidatihim kenan suna jin girma da addinin su da aqidarsu eh yanzu nan mu wannan zamani ne Allah ya kiyaye hasbunallahu wa ni'mal wakil tana musulmar wani katon kafiri zai zo inda yana da kuɗi sai ga an fara lissafi ana yi nawa nawa matan musulmi waɗanda arna suka aura wallahi mala abun bakin ciki malam mace musulma kana ganin ganinta yar ku da asalinta da iyayenta amma arne wanda baya kalmar shahada amma saboda yana da kuɗi ko yana da mulki ya zo ya nema kuma a bashi ita malam kuma mutane sun sani addini ya haramta aure tsakanin mace musulma ta je ta auri kafiri ai bai yi ba amma yanzu saboda neman duniya suna yi haka ake tukuikuyewa kawai shikenan daga nan ita ma ta zama kafira Allah kiyaye mu ko kuma ya zo fake ya yi musuluntar ƙarya ya zo ya aure ta duk muna da wannan kesa kesan sai mutum ya zo ya nuna ya musulunta ya dan zauna wata ɗaya wata biyu mu kuma musulmi masha Allah saboda kyakkyawan zatonmu da wani gaggawa gaggawa wani lokacin mara fasali sai kawai a ɗauki yarinya a bawa mutum ai wai dan a daɗa riƙe shi an yi wannan kisa kisan ana bashi ita sai ya auna gaba da ita da ya je sai koma ruwa ba cewa ne kar ai ba amma dai ai zan zan ai babban bincike koma da ita shi ne mai da ita ruwa mace mai rauni nawa ne aka riddar da su wallahi da yawa akwai matan da aka mai da su arna suna musulmi suna musulmi ni ɗin da nake ma magana ka ganni da kyau an yi wannan kes a hannuna na buga sai da muka je har garin wani basaraki sarkin garin ya zo ni ma na zo muka haɗu da yarinyar nan muka zo tana auren wanda ba musulmi ba muka ce ko dai ki sashi ya musulunta ko kuma ki haƙura da wannan auren wallahi malam matan nan ba ayat da ban ja ba da hadisin da ban ja ba nai ta wa'azi nai ta wa'azi ina gama ta ce sa ka gama nace eh ta ce wata yadda ba nace to ranka ya daɗe Allah ƙara imani da lafiya mu dai dama abin da aka ce mana mu faɗi saƙon Allah na yi iya abin da zan iya yi hazawar salam saboda kuɗi kuɗi to ga abin da ummu sulaim ta ce walakin na kamru'un kafirun wa ana mura'atun muslima kai kafiri ne ne ko musulmi ne lakum dinukum waliya din rike addinin ka rike nawa shikenan bai dace in aure ka ba faƙala ma za ka daharaki قالت وما دهري قال as والبيضاء wal bayda yace da ita ma zaka da haraki me kike nufi me kike so kalmar addahar tana nufin alqasdu yana nufin me kike so na sadaki me kika nufata me kika yanka na sadaki tace kana tambaya na me na nufata me nake so na sadaki yace to zan baki as safara wal bayda um muslim ki aure ni zan baki zinari da azurfa shine as-safra wal bayda as-safra dinar al ana nufin azurfa al-fidda kenan qalat bari ku ji mace wadda take da aqida tace la'uridu uridu safra'a wala bayda'a bana buƙatar zinari da azurfa ban da buƙatar kuɗi ya abu talha uridu minkal islama musulunci kawai nake da bukata a wajenka ba wacce za a zo a siye ki ba a auna ki a cinikinki a cinikin babanki a cinikin tsohuwarki da wata kakarki mai fitina a can ita ma a je a saye ta a cinikin ta biya Kudin alale lale kuɗi a bara tafi muku da yarku a'a ta ce ni bana son komai sai musulunci daman mutuncin mace idan aka zo neman ta to ta nuna wa mai nemanta addini ne a gabanta wannan shawara nake ba wa iyaye na mata duk wacce wani ya zo ya neman ta to ki nuna masa addini ki huta kawai Allah ne a gabanki to sai ya fi jin tsoronki sai ya fi girmama ki saboda me duk wanda ya rike Allah dole a bashi wuri amma in kika zo mutum yana zuwa kina fara leƙa aljihunsa musamman ba zaura uwar son banza ake faɗa kana zuwa aljihunka za a fara duba me ka zo da shi saboda ta yi zaman auren da daga bayan ta fito ku yi haƙuri yan uwana ba zawarawa kuma kuna da naku mutuncin da daraja ku Allah ya ƙara muku daraja da mutunci amma dai akwai masu son banza a cikin ku kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi mai muƙawatul hariri ya ce ka annama minal qulubi nukratuhu kai ka ce da Allah ya zo halittar zuciyar ɗan adam wato wato da ya zo halittar kuɗi sai ya ɗauki zuciyar ɗan adam sinadarin zuciyar ɗan adam ya yi kuɗi da shi ba wanda baya son kuɗi sai wanda Allah ya ware ta ce to ba na so ni musulunci nake so fa in tuslim fa zaka mahari idan ka musulunta wannan shine sadaki na mahari sadaki jam'in samuhu an gane ko yawwa wala as'aluka ghairahu ba zan tambaye ka komai ba ba kayan lefe ba kudin na gani ina so ba kudin zance ba kudin takalmi ba kudin yafen da ba kudin ya gwalgwal ba kudin sa rana ba kudin wace shi la'uri domin ka gairahu ban da wannan sadakin ban bukatar komai azan Allah ya taimake ka ka zo aure aka gaya maka wannan ai masha Allah tabarakallah muna fatan Allah ka wannan lokacin kala wato mabukata sun yawa a wurin to ni dai da nake muku wazi mu dai mun riga mun rijista mun gama fada addu'ar ma ku nake yi wa yawwa kala fa malli zalik kaga bawan Allah nan mana ya riga ya gama nuna cewa fa shi fa sai ya auri matan nan amma yanzu ba zancen da ake fa bai yi kalmar shahada ba tace ni ba na son komai musulunci nake so malam ashe matan musulmi ya kamata su yi da'awa da matsayinsu na mata in wanda ba musulmi ba ya zo neman ki zai aure ki ki ce masa kash ina son ka ina ƙaunarka ina tunaninka ina kaza ɗinka amma matsalar ka ɗaya kai ba musulmi ba kana karɓan kalmar shahada ko ba haka bane ba shikenan to ba ma wannan ba ma wataƙila ma musulmin ne amma kuma gashi gashi nan ne wataƙila yana cikin bid'a yana cikin kazanta yana cikin wace wallahi kayi irin ka mutum ne da ya kamata aure. amma matsalar ka baka gane sunna ba ai kwarai kuwa a malam sunnan kayan banza ce da ba za a da ita ba baka fahimta ba in kana so ka gane ka daina bid'a ka zo mu tafiya tare kaga hakan nan daidai kenan to irin wannan wallahi abinda mata ya kamata su yi kenan malam ka duba matan nan duba jihadin da za ta yi yanzu shikenan yace to yaya yaya zan yin karɓi musuluncin abu talha ba ya hau hanya kenan qalat laka bidhalika rasulullah je ka ga annabi je gurin manzon Allah zai baka labari فانطلق أبو طلحة يريد النبي sallallahu alaihi wa sallama, sai ga abu talha ya tashi tiryam tiryam tiryam tiryam ya nufaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam jalisun fi ashabihi sai ga annabi yana zaune a cikin sahabbansa dama haka ake cewa in an zo manzon Allah neman shi sai a tarar da shi yana tsakiyar sahabbai ana ta hadisi ana ta karantarwa eh in abin dariya yayi ai dariya sallallahu alaihi wasallama wani mutumin kauye ya zo wata neman sa bai san shi ba yace wai ina Muhammadin da ake faɗa ne sai wani yace mai kaje can cikin masallaci za ka gan shi yana nan cikin su ya duwa duwa ga bai gan ba a ci mai bai ganci ba ya dauka zai je ga wani mutum ne daban an yi masa ko ba haka bane ba gurin samarsa daban ko wayewa da sauransu an sha abubuwa dai ga sunan masha Allah da Barakallah. eh ya je sai mutumin mai kwatanta mai ce kaga wancan mutumin ga can a tsakiya ga can wancan sai ce ina eh, ga ce to ai shine Muhammadin ai Allahu akbar ai ya ji ya ce yanzu wannan shine annan muhammadu mutum mai wato mai saukin sha'ani yana tattaunawa da sahabbansa yana ana masa tambayi yana ba da ansa a wata riwaya da ya zo sai ya faki idan annabi kamar kuskurewa yi sai dan zunguri manzo Allah sai mayafinsa sai ya faɗi mayafin da ya dan faɗi haka sai ya ga alamar tambarin annabta a nan a nan ɗan annabi don dama a nan tsakanin kafaɗarsa akwai stamfi na muhammadu rasulullah ba rubutu ba ne da biro malam fatar ce haka a rubuce muhammadu rasulullah saboda yan coge ko wani zai zo ya coge eh, ko irin su musailamatul kazzabi da su irin su aswadul ansi shi yana da tambarin annabtan ya gani sadakta annabi ya juya haka sai manzo Allah ya gan shi a riwaya sai aka ce annabi ya ce ai na san me kake so ka gani ya dauki mayafin sai mayar kurin ya ci gaba da harkarsa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ku duba makarimul akhlaq malam kyawawan dabi'u kai yanzu in ara ko yanzu nan ni da nake zaune a nan nan ka kuskure ka zo ka zo ka dan mangari kujerar nan ai malai kirma sai ya buge kan na ji to amma ba haka ake yi ba hakuri ake juriya daurewa ake ban face wani ya zo mana kwaba a gurin nan yawwa ka san mutanen mu in an ce musu gashi annabi kaza kaza su ce ba za a zo a jarraba a kanka <laughs> yawwa to a dai kiyaye yawwa a kiyaye ya tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falamma ra'ahu qala ja'akum abu talha yace ghurratul islami baina ainihi kafin ya karu so malam duba mu'jizar annabta da Allah ya sanar da annabi munabba'un ne bil wahayi yana ganin sai yana hangowa sai maza Allah ce ja'akum Abu Talha ga can Abu Talha yana tahowa ga alamar ghurratul islami ghubarul islami bayda'ul islam hasken musulunci a tsakanin idanunsa daga ganin Abu Talha yau zai kalbi kalmar shahada malam kafin fa yazo ya ce na zo musulunta ne Allah ya sanar da shi wa akhbar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qalat ummu sulaim yana zuwa ce ya manzo Allah kaji kaji naje neman baiwar Allah ummu sulaim neman auren tace ba za ta aure ni ba saboda ni ba musulmi bane sai na karbi kalmar shahada na musulunta sai na ce mata ya zan yi musulunta tace yanzu in same ka shikenan yanzu na zo ne ka bani kalmar shahada in yi kalmar shahada kuma a daura min aure da ita shikenan ya karbi kalmar shahada a gurin annabi kuma aka ɗaura masa aure da un muslim ba canji alkawari kaga anan gurin kenan ya halatta mace ta sharɗanta wa miji kafin ka aure ni sai ka musulunta sannan kuma ashe ya halatta a yi as-sadaqu bil manafi' sadaki da wani abu na amfani ba sai an ba da kuɗi da kuɗi ba sadaki yanzu mace za ta iya cewa ka zo ka aure ni sadaki na shine babana yana da wata gona a gefen gari tana nan ta kai kilomita biyu sai ka nome ta shine sadaki na in ka ce ka yadda shi shikenan ya halatta ko kuma ta ce ya halatta zan aure ka amma ba zan aure ka ba muna da muna muna muna da tirela guda na tarin itace a kofar gidanmu sai ka je ka faskare shi ka ce ka yadda kaga wannan aikin da zaka yi shine sadaki din ina ina ina fatan kuna fahimta so ya halatta a bayar da sadaki da dukkan abin da yake wanda yake mai ainihin wato amfani ne ɗaya kenan bayan haka ku duba saukin su a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama mace mai daraja mace mai kima irin wannan ummu sulaim tace ba ta da bukatar kuɗi me take da bukata musulunci shine ashe musulunci babban abu ne kenan a iya bada sadaki da musulunci ko kamar yadda ya halatta a bada sadaki da qur'ani wanda ya zo bayi da kuɗi yana so ya aure in ya iya qur'ani a bashi yarinya nan saboda saboda wannan qur'ani annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wata rana ya ba wa dama wa wani daga cikin sahabbai ya auri wata mace matar asali zuwa ta ce ya rasulullahi wa habtu laka nafsi na baka kaina da kaina sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yayin shiru bai ce komai ba ya gante ya sauke kai sai wani sahabi ya ce ya rasulullahi in baka da bukata ba ni ita <laughs> lam yakun laka biya haja fa zawjiniya baka da bukata ba ni ita annabi ya ce to je ka nemo sadaki ya buga ya buga ya buga ya ce wallahi na ni fa ban da komai <laughs> komai baka da shi ko zobe babu ya je ya bubbugo ya bubbugo ya ce wallahi rasulullahi babu zoba ma babu ya ce babu riga ba da yake daura rigarsa ɗaya a duniya annabi ya ce to akwai qur'ani ya ce eh, na haddace su shamsi su laili wannan din na haddace su yan surorin na yan ƙanana mazala ya ce zawwashukaha bima ma'aka min alquran na baka ita wannan mata na aura maka ita da abin da ke tattare da kai na alqur'ani shikenan kuma aka daura auren da alqur'ani so ba laifi idan wani ya zo yana neman aure bai da halin sadaki ya bata sadaki a matsayin mai alkur'ani mai girma shikenan ko a kawo qur'anin ma'izu 60 ya je koya mata duk a matsayin sadaki ne ya juzu zalika kaga wannan duk yana nuna cewa a sauƙaƙa harkar auren nan dan samari su samu su dan aure wannan kenan قال ثابت وهو البناني أحد رواة القصة عن أنس ثابت البناني ɗaya daga cikin marwaitawa wannan kissa daga Anas dan Malik yana cewa falamma balagana anna maharan kana a'zama minhu annaha wato fama balagana anna maharan kana a'zama minhu annaha radiyat bil islam maharan mu dai labari ya zo mana ko kuma babu labarin da ya zo mana an samu wani sadakin da ya fi wannan sadaki daraja a duniya gaba daya sadakin um musulun shine musulunci gaba daya ta yadda a bata musulunci shine sadaki ta yi jihadi ta shigar da wanda ba musulmi ba cikin islama ba ta zawajaha wa kana imra'atun malihatul ainaini ta aure ta aure Abu dalhatul ansari Ummu Sulaim mace ce kyakkyawa malihatul ainaini tana da kyawawan idanuwa guda biyu masana kyau na mace suna sifanta kyawun mace da idanuwanta idan mace yana kara mata kyau to mace um, tana ƙara samun daraja da ɗaukaka idan Allah ya bata kyawun halitta na ido aka ce idanta fari ɗin fari son ne baƙin kuma baƙi kirin fari da baƙi ne tas ba hakiya ba komai ne malihatul aine ne fiha sigar sannan kuma in ka duba cikin idan ƙanana ne ba su yi girman da za su sa mata muni ba fakanat ma'ahu hatta wuli da lahu bunai tana tare da wannan bawan Allah Abu Talha al-Ansari har sai da ta haifa masa da namiji wa kana yuhibbuhu Abu Talha hubban shadidan Abu Talha yana son wannan da so mai tsanani wa marida sabiyu maradan shadidan wa tawada'a Abu Talha li maradihi aw baa lahu wata rana jarrabar ubangiji sai ya jarrabi wannan yaro da rashin lafiya mai tsanani abu talhata ya ainihin wato nuna gajiyawarsa shine tabada ko tawada wato ya nuna kamar ya wato gaji me gaji gajiya wato irin mutum kamar shine bai da lafiya ɗansa ne bai da lafiya amma shine bai da lafiya cikinsa ya rauni saboda rashin lafiyar yaron ku kula da nan malamai suna faɗa cewa duk lokacin da mutum ya dan ransa akan wani abu to Allah yakan jarrabe shi akan abin da yawa yanzu ko ɗanka ne a cikin 'ya'yanka ka fito fili ƙarara ka nuna wannan ɗan shi ka fi so akan sauran 'ya'yan komai shi kake yi to sai kaga Allah ya jarrabe ka ɗan ya zamanto bai da cikakkiyar lafiya yana iya faruwa jarrabawar ubangiji ne ko kuma Allah ya jarrabe ka dan ya zama shine fandararre a gidan gashi kana mugun sansa amma kuma shi yafi kowa fandara ko kuma Allah ya jarrabe ka duk ƴan uwansa suna da kokari a makaranta amma shi kuma sai zama da kiki eh ya kasa gane abu ko kuma Allah ya jarrabe ka yaron ya zama kwakwalwarsa ba ta iya rike karatu ko dai wata na kasa saboda me saboda ka nuna jarabarka akan yaron kuma ba shi ba ko abin hawa ne ko riga ne sai ga tsautsayi ya fi hawa kanta wacce ka fi damuwa da ita haka ne ko ba ka bane to haka ko mace ma Allah zai jarrabe ka kana son wata mace ita ka fi so a cikin matanka kana ta zalunci baka adalci a kanta sai Allah ya jarrabe ta da wata fitinar ko wata masifar ko wani ciwon ko kuma ya zama ba ta da kirki ta zama ta tana da mugu rashin kirki amma kuma Allah ya jarrabe ka kai kuma shegen son ta kake so yana da kyau kamar yadda hadisi ya zo hadisi hasan riwayar ali bin abi talib ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma tirmizi ya fadda hadisin a cikin sunan ɗinsa in za ka so mutum masoyin ka so shi da ɗan sauƙi-sauƙi? kar ka so shi ɗari bisa ɗari dan wata ran zai zama makiyinka Da abin da ka mai soyayya ka ƙure maleji to ko ya yi laifi ba za ka ga laifinsa ba wa abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma ka ma ka ƙi shi da sauƙi kar ka yi wa mutum ƙiyayya ɗari bisa ɗari a'a ka so shi da ɗan dama dama ta yadda in ya gyaru za ka dawo kana son shi ai ka ƙi shi da dama dama ta yadda in ya gyaru za ka dawo kana ne kana son sa kana ƙaunar shi to abu hatta ya so wannan yaro me yasa ya so yaron tsabar son da yake wa ummu sulaim shine ya bayu ga soyayyar da yake yi wa wannan ɗa kai ka ce a duniya bai taɓa haifan wani yaro ba sai shi ɗabi'a ta yau da gobe ta nuna cewa duk mutumin da ya jarabtu da wata mace to za ka ga ya jarabtu da 'ya'yanta lura da kyau in dai yana masifar santa to za ga 'ya'yanta ma su ne na gaba a wajensa ban ce ka je ka saka abin nan kana lissafi a gida ba amma dai wa'azi ne ake yi yawwa mutane su kiyaye sai Allah ya jarrabe shi ya yi rashin lafiya malam ya shiga wani hali fa kana abu talha ta yaqumu salatul ghadati yatawadda wa ya'ti annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ma'ahu wa yakunu ma'ahu qariban min nisfi an-nahar abu talha yana tashi sallah asubahi ya tashi alwala ya tafi gurin manzon Allah ya zauna a sallah da shi kaga ya musulunta musulunci yayi kyau kenan bare rabu da annabi ba sai rana ta raba biyu yana ta jin karatu mala zauna a yi sallah asubahi annabi ta karantar da mutane iya zaune wa ya'ti fa yusalli ma'ahu har zuwa nisfun nahar wa yaji'u wa kilu wa ya'kul sai ya dawo gida ya kailula shine kilu baccin rana da ake yi wa ya'kul sai ya ci abinci annabi ya ce ku rinka yin kailula baccin rana kilu ku rinka yin kailula fa inna shayatin la taqilu saboda shaydanu ba sa kailula kuma kailula baccin rana ne yana taimakawa waɗanda suke tashi sallar dare duk wanda Allah masa arziki yana tashi sallar dare to ya rinka yin baccin rana ɗauke dauke zaka rage yawan baccin daren ne ka shi da rana wannan ya danganta ga wanda Allah ba shi lokaci na awa ɗaya ne na minti talatin ne na minti biyar ne ma wanda annabi yana yi an samu riwayoyi da dama su ce bayan azhar su ce bayan la'asar da ana yi da sauransu to shi yasa zaga inda aka ci gaba akwai kasashen da musamman ma daman lokacin kaidula kamar yanzu irin saudiya duk wanda ya je saudiya duk bayan azar rufe shago aiki. ko ba inda ake aiki bayan azar sai dai asibiti larura shi ma na duty amma azar tana yi za a rufe har makarantu za a rufe ana zuwa kuma kawai kwanciya ake ai ta bacci ba za a tashi ba sai la'asar in la'asar ta sai ai wanka an yi wanka sai a je ai sallah a masallaci sai a dawo a ci abincin rana eh ni da kai ko tun sha biyu muke buge shi <laughs> to in an ci abincin rana kaga an ci abincin rana kyanta daman ko likitoci suna faɗa abincin rana kyanta a ci shi da irin la'asar haka da daddare kuma kar a ci abu mai nauyi irin a dan sha dan madara in an samu dama <laughs> ko dan shayi haka dai ko dan wani abu mara nauyi saboda ba a so mutum ya cika cikin sai nauyi shi yake kawo mutum katon timbi shi yake kawo mutum hawan jini da ciwon shiga har stroke ma likitoci sun ce yana kawowa mutum ya ci ya koshi ya kwanta kamar yadda za ku gane muna da matsaloli a cikin harkar lafiyar mu ma malamai suna faɗa ma ba makiya yanzu ɗabi'ar mutanen mu sai mutum sai ya gama harkarsa gaba ɗaya sai koma gida a kawo masa tuwansa kaya guda sai ya ci abinci idan ya ci ya koshi sai ya shiga ya wanka yana wankan da sai ya zo ya kwanta kuma ku tambayi ko likita wannan ba ni ba likita bane amma ku tambaya likitoci suna cewa ka'idar mutum in ya ci abinci ana so musamman abinci mai nauyi to a samu awa biyu zuwa uku kafin ya kwanta saboda yana da matsala ka ci abinci ka kwanta babban matsala ce yawa yawan hawan jini da formation na shuga a jikin mutum ya samu ciwon shuga dana yana da tasiri da yawa na yin wannan abu amma da yawan waye ma ya gane wannan galiban ka ga tuwon da mutum zai ci sai ka ya tashi amma wallahi zai ci shi kwanciyarsa ba abin da ya dame shi Ka ga mutum ya asuba kamar zai mutu in ya tashi ka tashi daga bacci fa amma sai ka tashi ka huta akan ka saboda a gajiye kai so nan ba daidai bane to sai suke ba da shawara ku hakuri mu dan taba dan likitancin kaɗan likitocin sai suke ba da shawara cewa yana da kyau mutum mu in a lokacin mu na Najeriya ne ka daƙaita cin abincin ka karfe shida zuwa magariba ka gama cin abinci kai ta harkokinka duk abincin da ka ci kana ta nike shi ba ce aka karka ci abincin dare ba amma zuwa karfe shida ka gama cin abinci to eh karfe shida magariba kenan ka gama cin abinci so harkokin da zaka yi bakwai takwas tara kaga duk wannan kana mun motsawa ne to sai kai kwance ka ba za ka samu matsala da wuri ba to amma mutum ya bari wai sai karshen dare lokacin zai ci kuma zai zo ya kwanta ba alheri bane kwata kwata mutum ya ci abinci ya kwanta kawai wannan kuma ka je ka bincika ka gani yana da haɗari kwarai da gaske to sai mu yi kokari sai mu gyara kuma wanda suke da dama suna da lokaci kamar aikin su bai da nauyi yana da kyau a rinka yin wannan kailula din kuma samun wadataccen bacci yana kara mutum lafiya mai yawan yin bacci ko likitoci suna faɗa cewa yana da karancin samuwar hawan jini a tattare da shi wanda yake da karancin bacci baya bacci da yawa baya isansa to zai iya yiwa ya samu da hawan jini da wurwuri kamar yadda likitocin suke faɗa Allah musu rahama to yana zuwa ya wannan kailula ya ci abinci a idan sallar zuhura ta hayya wa zahaba idan ya sallar azhar sai shirya tafi falam ya ila wato ila salatil atama baya dawowa gida sai sallar isha'i fantalaga abu talhata ashiyatan ila nabi sallallahu alaihi wa sallama ya tashi ya tafi da yamma zuwa manzon Allah sallallahu alaihi sallam. fi riwayatin ila al-masjid zuwa masallaci yana tafiya mata sabiyo kawai wannan yaro ba sai ya mutu ba Allah ya dauki ran shi fantalaka abu ah, <clears throat> yawa faqalat ummu sulaim la yan'ayanna ila abi talhata ahadun ibnahu hatta akuna ana alladhi an'ahu lahu ummu sulaim ta ga mutanen gida ta kafa doka tace kai kada wanda ya zo ya ba wa abu talhata labarin mutuwar ɗansa kan wanda ya gaya mai ni kaɗai ni zan gaya mai ku lura da wannan kisar da kyau ya dawo gida ya yi bacci ya yi wanka ya ci abinci ya koma gurin annabi al'ada baya dawa sai ishayi ya dawo gida ishayi ya ci abincinsa sannan ya zauna da iyalinsa tattauna da abin da za su sannan ya kwanciyarsa to ya tafi yaro ya mutu ka duba mace mai tarbiya wanda ake son matan suyi su koyi da wannan ta ce kan wanda ya gaya wa abu talha ta baban yaron nan ɗansa ya mutu ni zan gaya mai ni ne uwar yaron ashe ta shirya wani abu ne mala kenan. fa hayyati sabiyya fa sajjat alaihi ta shirya yaro ta kimtsa shi ta yi masa wanka ta lullube shi shine sajjat alaihi kun ga wannan yana nuna cewa ashe ta karantu ta iya wankan gawa ta iya yanka likafani ta iya komai ita da kanta malam ta shirya yaron nan ba ta yi ta ihu wayo Allah wani ya mutu wayo Allah wane ne ya mutu ba ba sam sam sam ta ɗauki yaron nan gawan ta wanke shi ta sa mai likafani ta kimtsa shi ta lullube shi ta dora shi akan can gefen gado ta rufe shi kamar bacci yake yi ta fesa mai turare wa wada'athu fi janibil bait ta sa shi a gefen gidan a ɗaki wa ja'a abu talhata min inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta dakhala alaiha sai ga abu talhata ya dawo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga wurin matarsa ummu sulaim wa ma'ahu nasun min ahli almasjid min ashabihi da ya taho sai ya ɗebo abokanansa cikin sahabbai mutanen masallaci ya taho da su cewa su zo gida kenan su dan ci abinci sannan kuma su tafi dan daman ɗabi'ar sahabbai malam idan suka yi sallar isha'i da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sai kowa ya ɗebi iya jama'a da zai ɗiba musamman ahlus suffa waɗannan sabai talakawa wanda ba su da gida la ahla wala mala wala ma'awa wala maskana ba su da gida ba su da iyali ba su da mafaka ba su da kowa a masallaci suke to sai sabbai kowa sai dauki mutum biyu mutum uku sai ka tafi da shi gida ka kai shi ku ci abinci da daddare sai kuma ya dawo masallaci wajen annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ɗabi'a ce mai kyau da ya kamata mu koyi da ita ba irin mu ba yanzu da zaka zo ku taho da mutum gida ku shigo gida da komai da komai sai ce to sai an jima ko sai an jima shikenan ba mu da ɗabi'ar mai karamci amma da tsaya ka ci abinci mana la wani gani ba za ka taba ganin abincinsa ya fito da shi waje ba Allah wadaran wadatar da zaka samu ba za ka iya ciyar da wani ba malam wanda suke sun ci gaba sun waye malam abinci suke duk sati sai su dinga gayyatar mutane bayan sallar juma'a yana da lokacin da zai kira abokanansa da yan uwansa mutum biyu mutum uku mutum hudu mutum biyar ya zo ya fito da abincinsa ranar juma'a dai kawai a ci abinci a yi zumunci a tafi amma mu mutanen mu Allah zai sauke kuran a ga mutum ya zo malam da dan uwansa da abokinsa zai iya fito da abincin shi ba ya san kuma yana cikin yunwa wannan ba ɗabi'a ce ta ƙware ba kaga da ya taho da abokanansa don su su ci abinci ne to shi shikenan yanzu gashi ya zo gida ko ba haka bane yana shigowa gidan na akar makalla bayan ya yi sallama sai ce kai fabni yaya labarin ɗana kaga ai soyayya ta yi cewa ɗana yaya ɗana Lemace wai ya jikin yaron nan ba. A'a ya yi a labarin ɗana. Fakalaj ya abada alhama kana mun zushtaka aska na min husa'a tace Ta ya abada alhama a yaron nan tun da ya fara rashin lafiya bai taba samun sauƙi ba irin yau ba. Tauriya ta masa walan e, walayi kuwa? Na'am. Tunda yake ba da lafiya. yana ta wahala zazzabi ciwon ciki wahala ko ba haka bane ba amma yanzu ya mutu ya mutu ciwon ya tafi to bai taba samun sauki irin yau ba ba ƙarya sai ba mutumin naka kuma sai ya dauka eh lalle ta samu ya samu sauki so bai ma tambaya bari in gan shi ba sai ya shagalti kurin da harkar ciyar da abokanansa kuma ya zo gida ya ci abinci da matarsa da ya yi abubuwan da ya kamata mai gida ya in ya dawo gida ba zan faɗa ba saboda yawancin ku ba ku da aure yawwa ta ce ce wa arju an ya kuna istaraha ina fatan yaron nan ya samu hutu insha Allah fa cubi a sha'ihi ta zo masa da abinci fa qarrabathu ilaihim ta matso da abincin ta miƙa masa da shi da abokanansa sahabbai fata'ashau suka ci abinci al'asha'u abincin dare al'gada'u abincin rana alfaturu abincin safe breakfast da kuma wani ko da ke kara turanci tun da ba yawa da su lunch ko da su dina yawa duk aka kawo wannan shine ake cewa alfaturu al'gada'u al'asha'u to fata'asha ko fata'ashau fata'asha shi kadai fata ashau su da yawa suka ci abincin dare wa kharajal qaumu mutanen suka fita kaman fa idza ta'imtum fantashiru wala mustanisina li hadith in an ci ka je gidan mutum ka kawo abinci ka ci to ka tattara kayan kai gaba ba wai ka zo ka zauna kuma ka zauna a gidan mutum ya kama abinci ka ci kana ga yana yana hamma ya gaji amma baka gane ba yana gyangyaɗi ka ki ka tafi kana ta kawo mai labari amma baya fahimtar ka da ka ci abinci ka tashi ka tafi dan Allah ka san akwai masu takurawa mutane ko mutum ka zo gurin sa kana masa labari yana yana duba agogo eh wallahi haka ne to ya Allah alhamdulillah kuri yana yana duba agogo amma kai baka ganewa ne yana nufin ka tafi gida ya isa haka to musulmi ya kamata ya zama mai ganewa wani za ga kuma an zo wurinsa amma yana ta gyangyaɗi yana ta bacci ka kyale shi ya tafi ya bacci ka san wani sai ka mai karara wani mun ci an gama dan Allah ka kyale ni zan jan kwanta duk wanda kaga zai takura maka a gidanka kai masa haka ya halatta yawa ko ka kama kashe wuta kurum wato ya ki tafiya <laughs> ya ki tafiya wani lokacin bacci na yayi zan fita aiki wallahi gobe karfe kaza shikenan ka masa wulakanci ka yi masa me shi zai faɗa ka amma kai lokaci yana da muhimmanci a wurinka ka kawai mutum sai ya zo ya tsaye da kai a surutu kawai ya zo ya ci maka minti talatin wani ya taɓa mu irin abokanai na daɗin nan haka irin wanda ake tare ya bugo mu akram kallahu da Allah zan zo maka hira nace ni nace wace hira kuma a zan zo mu hira mana nace ana ai nace ai ba na hira wallahi mana wallahi ban da ma lokacin hira ne yawa hira na ko dai in je littafi ko kuma in je gida na yi da iyali na dan dulla da ne amma in zo mu zauna haka kawai muna labari wallahi ban da wani lokaci i am sorry ai mun afuwa ba irin ka ba wata wataƙila ku je ku zauna ku ɗauki awa uku awa hudu a banza sauro yana cizon ka malaria tana kama ka ga shegen zunubi kuma kana ɗiba ya kamata ku kiyaye lokacin ku yana da muhimmanci kwarai da gaske shikenan malam ga mutumin nan ya dawo wa kharaja alqawm qala fa qama ila firashihi fa wada'a ra'sahu sai ya tafi shimfidarsa ya gaji ya dora kansa don yayi bacci thumma qamat sai ta tashi fa tatayyabat ta fesa turare a jikinta ta yi kwalliya wata sanna lahu ahsana ma kanat tasna'u qabla dhalika ta kyautata jikinta ta gyara jikinta sama da yadda da take yi ku ja layi anan wannan yana nuna cewa mace iyaye na mata in miji ya zo dan Allah a yi ahuwa a yi wanka a sa turare a yi kwalliya a yi ado a goga duk abin da za a goga da abin da za a diga duk a yi gashi nan kun ga wannan sahabiya ce fatatayyabat wata tasanna'at lahu ga mijinta ki wanka ki kwalliya ba sai za ki fita gidan biki ba ki wajen minti talatin a gindin madubi amma mijinki ya zo kina taryansa da zani mai warin hayaki kin shiga kicin da shi wannan ba daidai ba ne kai sama da yadda take mai da bata taba nuna an yi mutuwa a gidan nan ba kuma ta hana a bashi labari cewa an yi mutuwa sun maja'at hatta dakhalat ma'ahu firasha ta zo malam sai da ta shiga shimfiɗan nan tare da shi suka kwanta tare fama huwa illa an waje da riha tsibi bai farga ba kawai sai jiyo ƙanshin turaren matarsa a gefensa kana minhu ma ya kunu min rajuli ila ahlihi irin turaren da miji yake ji daga matarsa har suka yi alaƙar aure tare da shi da fagawa fa a ɗakin da duba wani irin tunani na daban yawwa in mu ne da ihu za a kwana wayyo Allah na shiga uku yanzu wani ya tafi mijin yana kuka ita tana kuka amma wannan matar da yake sahabiya ce ta samu tarbiyya wajen annabi ka duba abin da ta yi dan ihun ka ba shi zai ba wa yaron rahama ba kuma ihun ka ba shi zai nuna cewa wai kai din mai tsoron Allah bane ba la falamma kana akhiran layli yayin da dare ya zo karshe qalat ya aba talhata dare ya yi karshe sun gama alakar aure sai ta ce ya kai abu talha da Allah zan ma tambaya cikin dare a karshe law anna qauman a'aru qauman ariyatan lahum ba labari in mutane suka ba da aran kayansu ga wani kamar makota su zo su ɗauki aran abu su baka bayan sun baka aluhum, iyaha akana lahum an yamna'uhu uhum. wanda suka ba wasu aran kaya sai daga baya suka ce a ba su kayan da suka bayar da aro mutum ya baka aran mashin daga baya ce ba ni mashin ɗina ya halatta ka hana shi sun ba ku aran janareto kun yi amfani da shi sai daga baya suka ce ku ba su janareton su ya kalatta ku hana su a'a fa qala la abu dala ya ce a ina ya za ba ka aran abu a karba kuma ka ce a'a kaga nan ma ko kaga ta dada auna shi kuma karo na biyu ko kyau mata masu fikira kenan wai wannan fa duk malam faranta miji ne abinda yanzu da yawa maza sun rasa shi a wajen matansu ka zo gida gaban ka yana faduwa kana tsorita wani ya fito yana tuntube ina za ka ce wallahi gida na ni mata gidan ne abun ba kyau kana tsoro akwai wallahi malam wanda ya ce Allah Allah ya sa samu wannan mata ta yi bacci burin sai samu ta yi bacci ta yi bacci ya dan lallama ya hada riga sai kewaya ya shiga dakin sai samu ya huta da bala'i dan akwai masifafiyar da ba za ta barka kai bacci ba ita ma ba za ta yi ba zuwa za ta zauna ma ce ta ma bala'i musamman an raina maka wayo yawwa <laughs> yace a ai ba za a hana ba تتي فإن الله عز وجل a أعارك na عارية to Allah maɗaukakin sarki ya baka aran ɗanka ne dama aro ya baka akwai ja ba ja sun makabadahu ilaihi to Allah ya karɓi kayansa fahtasib wasbir nemi lada yi haƙuri kakkace komai ka nemi lada ka yi haƙuri fa ba malam sai yanzu yanzu abu talha sai ya fushi ran sai sun makala sai ce da ita taraktini hatta idza wakatu bima waqa'tu bihi aiki ilai yabni. kika kyale ni sai da na afka abin da na afka yace yana kinaya ne nace kika banni sai da muka alakar aure da ke sai yanzu zaki bani labarin mutuwar ɗana a baki kuwa fastarja'a wa hamidallah sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alhamdulillah ji abin da ake sama maka mutuwa mala idan Allah ya baka imani mai kwari kenan falamma asbaha iktasala yayin da ya wayi gari sai je wanka falamma atahu sabah kenan yayi wanka asubahi kenan zai tafi masallaci wurin annabi ثم غدا إلى رسول الله صلى الله ya tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa akhbarahu yace ya rasulullah nan ta yi mun Allah bai zargi Un sulaim ba bai kyare ta ba bai mata fada ba fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama barakallahu lakuma fi ghabiri lailatikuma Allah ya muku albarka a cikin daren ku da ya gabata alakar aure da kuka yi a wannan dare din to Allah sa albarka a ciki Allahu akbar fasakulat min dalikal hamla. annabi yana yin addu'a sai Allah ya kaddara alakar auren da suka yi dan da suka rasa a daren aka mayar musu shi kafin abun ne dan وكانت أم سليم تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم تخرج إذا خرج وتدخل معه إذا دخل idan baka san waye ummu sulaim din nan ba babbar mace ce wacce lokacin annabi duk tafiya da yaki annabi zai tare shi take fita sannan in ya dawo kuma tare suke dawowa tana cikin matan da suke yi wa sahabbai hidima to a nan gurin abin da nake so mu lura shi ya koyan uwana abin da ake so mu koyi da shi dan ba muna karanta wannan ne dan mu ji daɗin tarihi ba me ya kamata mu koyi da shi tsakani da Allah ana yi mana mutuwa a gidajenmu bai kamata mace mai gida baya nan an yi mutuwa ki ɗauki waya ki buga alhaji alhaji alhaji alhaji wane ya mutu ba a haka alhajiya ba a yi ba kyau ba abu ne mai kyau ba wannan mummuna abu ne yanzu macen da take da tsari a gidanta za ta ce kar a gaya mai ku bari ni zan bashi labari kuma wai a ce ashe miji yana da haƙƙi akan matarsa ta faranta masa har mutuwa idan aka yi a gida ki yi ƙoƙarin ya za ki rage wa mijinki bagin ciki saboda malam duk matsalar da shafi dare ba ta da daɗi da a baka labarin mutuwa da daddare kafin ka kwanta to gwanda kada a baka labarin sai da safe ina ba ku ka'ida da shawara duk labarin mutuwa ku daina faɗin su da daddare dan duk wanda kuka gaya mai labarin mutuwa to wannan daren in dai wannan mamaci yana da muhimmanci a wurinsa to ya ɗauke mai bacci wannan rashin yin baccin kuma zai iya illata shi a rayuwarsa duk lokacin da ka kwana a zaune dare fa tsawo ne da shi ba za ka gane yana da tsawo ba sai in bacci ya ki zuwa maka so dabarar da ake kar a gaya wa mutum a bari dare yayi yanzu musamman yanzu malam da mutane Allah ya jarrabe su da ciwuka wani yana da ciwon zuciya wani yana da hawan jini matsananci so kana bashi mummunan labari wallahi gaba ɗaya zai fita daga hayyacinsa kuma wallahi wani yana samu wannan sai samu stroke gaba ɗaya sai kafe gaba ɗaya komai ya daina aiki a jikinsa kawai sai dai ya jira mutuwa to me amfanin wannan kuma wannan labarin da ka faɗa ko baka faɗa ko baka faɗa ba za a ji labari kuma bai sai dawo da yaron ba zai yi ta faɗa me yasa ba a gaya mun batun jiya a ce a kuma wannan yana da kyau ku gane wata ga'ida jama'a muna da matsaloli a wannan rayuwar duk mutumin da aka san yana da irin wannan matsala ko ciwon zuciya ko hawan jini din nan to ba kowace magana ake gaya masa ba idan babanka yana da shi ka kiyaye idan mahaifiyarka tana da shi ka kiyaye idan abokinka yana da shi ka kiyaye in malaminka yana da shi ka kiyaye duk abin da zai bata mai rai ko tayar mai hankali a yi kokari kar a gaya masa idan kuma za a gaya masa ya zama dole to a samu wanda ya kware da iya bada labari yanzu wani bai da tsari in zo bada labarin cewa kawai waya zai buga maka halo halo wane wane ya mutu ba? subhanallah kwanan nan wani ya kamun kuka wani dan uwa wani bawan Allah malam dan uwa matashi mai yi wa addinin Allah hidima Allah ya masa rasuwa wani kawai tashi yana bada labarin mutum kun sai buga ma waya kar kana dauka ba salamu alaikum assalamu alaikum to wani kan ya mutu inshallah ma hadhihi al wannan wani irin wani irin wauta ne da rashin wayewa labarin mutuwa malam sai an karanta maka ya ake ba da shi kuma ina ba ku shawara in bai zama dole ba kakka zama kai ne mai ba da labarin mutuwa kawai in bai zama dole ba kakka zama kai ne mai ba da labarin mutuwa in ma za a bayar ka ce wani ya bayar ka kauce in kuma ya zama dole to ka san hikimar da za ka sai ka yi shimfiɗa sai ka yi shimfiɗa saboda wani kana gaya masa to ya shiga matsala daga wannan lokacin ya shiga matsala kuma ba zai taɓa mantawa da kai ba to ya kamata mu koyi da wannan a cikin wannan isar ya koyan uwana ɗaya kenan na biyu kuma shi yana da kyau matan mu su yi ilimi su yi karatu ta yadda za su iya shirya gawa ko da an yi mutuwa na yarsu ko na 'ya'yansu yanzu yaro karami ya mutu da mata a gida akwai bukatar sai an shigo da wasu sun zo sun wa yaron wanka matan ba sai su mai ba me a ciki ko yarinya karama jaririya ta mutu ko yar yarinya wadda bata balaga ba ta mutu ko ma budurwar ta mutu me amfanin matan gidan tunda suna zuwa makaranta sai su dauke ta sai su mata wanka su tsaftace ta ba sai an zo ana nemo wani masu wankan gawa ba shi yasa insha Allah cikin taimakon Allah wannan littafin zamu yi shi a aikace a aikace yanda ake wanke gawa zamu zo da bokita da komai a gurin nan a nuna wa mutane da ake wanke gawa saboda wai yanzu matsala mutane wai in an ma mutuwa wai sai ka rasa wa zai wanke maka gawa to me a cikin wankan gawa likkama ne za a kawo shi yadi goma yadi ashirin ana neman wa zai yanka kowa zai ce a miƙa wancan a miƙa wancan ba iya yanka ba likkama ne wanda ni dole a yanka min kai ma dole a yanka maka wancan ma dole a yanka maka malam tunda aka yi duniya ake mutuwa amma mutane wai ba su iya yanka likafani ba wannan abun Yaran mu a gida matanmu ya kamata mun koya musu da yawa kuma ina so na baku in sanar da ku cewa ana samun masu matsalar wankan gawa dinnan suna barna da yawa wanda in Allah ya kai mu idan mun samu dama gabar magana ta zo za mu yi bayani a sunna yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da al'umma wajen wankan gawa abinda muka faɗa na daidai muna roƙon Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuttuma harshe muna neman Allah ya mana afuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh